sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na ƙarshe. A yammacin yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labaran duniya sannan za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarin duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kaninsu ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa a miƙa fayil ɗin haɗin gwiwa tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ga kwamitin koli na tsaron ƙasar iran ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi furuci da cewa hakika an lalata sansanin sojin saman amurka na al-udaid da ke kasar qatar gwamnatin kasar murtaniya ta musanta cewa shugabanta ya gana da netanyahu ta yi kira ga tashar al'arabiya da ta tabbatar da sahihancin rahoto kafin watsa shi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa a miƙa fayil ɗin haɗin gwiwa tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ga kwamitin koli na tsaron ƙasar iran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana a wata ganawa da jakadun ƙasashen waje da na ƙasa da ƙasa cewa Iran ɓangare ce a yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta NPT kuma tana yin aiki da tanadin da aka yi a kanta. Amma idan aka yi la'akari da sabbin yanayi da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan haɗin gwiwarta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e za ta ɗauki wani sabon salo. yayin da yake ishara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ci gaba da tsayawa tsayin daka kan yarjejeniyar tsaron da aka kulla tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya arakciya ce haɗin gwiwa na iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya bai tsaya ba amma idan aka yi la'akari da sabbin yanayi da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan wannan haɗin gwiwa zai ɗauki wani sabon salo wannan gaba ɗaya al'ada ce kuma ana tsammanin yiwuwan hakan shugaban jam'iyyar democrat wato shugaban jami'an diflomasiya na irin ya ci gaba da cewa kamar yadda dokar majalisar shawarar musulunci ta tanadar daga yanzu kwamitin koli na tsaron ƙasa ne zai gudanar da dukkanin haɗin gwiwa da iran za ta yi da hukumar kuma wannan majalisa za ta yi nazari tare da yanke hukunci kan kowane lamari da hukumar ta buƙaci ci gaba da sanya ido a iran za a gudanar da waɗannan bita tare da cikakken lamarin da lura cikin aminci da tsaro. dakarun junjo juhali musulunci ta iran sun kama wasu wakilan hukumar leƙen asirin isra'ila Musad a arewacin ƙasar iran dakarun kare junjo juhali musulunci sun sanar da kame wani jami'in hukumar leƙen asirin haramtacce ƙasar isra'ila Musad a lardin mazandaran na arewacin ƙasar iran wanda ke shirin kai harin ta'addanci a cikin ƙasar sanarwar ta da dakarun kare jin johalin musulunci suka fitar ta bayyana cewa wani ma'aikacin fage na makiya da ke shirin aiwatar da ayyukan ta'addanci ta hanyar kai tsaye ta hanyar kai tsaye wajen jagorantar masu adawa da iran a ƙasashen waje an kama shi a wani gagarumin samame da jami'an leƙen asiri na karbala suka kai kafin ya aiwatar da duk wani aikin ta'addanci sanarwar ta kara da cewa bincike ya kai ga gano tare da kama wasu da dama daga cikin 'yan kungiyar leƙen asirin da lamarin ya shafa tawagar masu leƙen asirin ta da karun kare junjo halin musulunci a ladin mazandaran ta tabbatar da cewa tana cikin shiri da kuma taka tsantsan kuma ta yi gargaɗin cewa duk wani mataki na nuna adawa da tsaron ƙasar zai fuskanci ɗauka zai fuskanci ɗauki mai tsauri da raɗi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi furuci da cewa hakika an lalata sansanonin sojin saman Amurka na Al-Udaid na ƙasar ƙatar. kakakin ma'aikatar tsaron amurka sin pelnel ya yi furuci da cewa makami mai linzami na iran da aka kai hari da shi kan sansanin jiragen sama na al'udaid da ke katar a harin da iran ta kai a watan yunin da ya gabata ya janyo barna sanarwar ta pentagon ta zo ne bayan da kafa kamfanin dillancin labarai na associated press ya wallafa hotunan tauraron dan adam da ke nuna irin barnar da harin ya janyo wanda shugaban amurka donald trump ya musanta a lokacin a cewar hotunan tauraron dan adam da kamfanin dillancin labarai na associated press ya yi nazari a ranar juma'a kansa harin na iran ya kai ga sansanin al'udaid da ke Qatar ya kuma yi kamari kuma ya afkawa wani gida mai ɗauke da kubban kubba mai kusurwa uku da amurkawa ke amfani da su wajen samun amintattun hanyoyin sadarwa masu saurare kada ku sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Gwamnatin ƙasar Murtaniya ta musanta cewa shugabanta ya gana da Netanyahu ta yi kira ga tashar al'arabiya da ta tabbatar da sahihancin rahoto kafin watsa shi. Ministan al'adu da sadarwa na Murtaniya kuma mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Hussein Wold Madu, ya musanta sahihancin rahotannin ganawar da ake zargin shugaban ƙasar Murtaniya da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kamfanin dillancin labaran jamus ya nakalto ministan na cewa rahoton da tashar arabiya ta watsa game da ganawar da ake zargin shugaba muhammad wul ga zauni da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba shi da tushe balle makama ya yi nuni da cewa labaran ba su da inganci inda ya kira ga tashar al'arabiya da ta kasance mai gaskiya wajen samun bayani wajen samun bayanai tare da ƙauracewa yada labaran ƙarya kakakin gwamnatin ya kuma yi jiddada cewa ɗaya daga cikin muhimman ayyuka na sana'ar jarida shine dogaro da majiyoyin hukuma musamman idan aka yi la'akari da buɗi da sauƙin da ake baiwa waɗannan majiyoyi manya a tsakanin ƙasashen yaɗa labarai masu neman sai hancin bayanai shugaban Murtaniya ya halarci taron haɗin gwiwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu shugabannin Afirka biyar kan haɗin gwiwan tattalin arziki. da ƙarshe sojojin mamayar Isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare a yankuna daban-daban na zirin Gaza. kuma falasinawa da dama sun yi shahada jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun ci gaba da ruwan bamabamai a yankuna daban-daban na zirin gaza a ranar ta ɗari da goma sha bakwai da yakin yi sanadiyar shahadan falasinawa da dama a cewar majiyoyin kiwon lafiya sama da falasinawa arba'in da biyar suka yi shahada tun daga wayewar garin juma'a zuwa safiyar yau asabar a yankuna daban-daban na zirin gaza yusuf azak wanda aka bayyana shi a matsayin fursuna mafi kankanta mafi kankanta bayan mamayar da aka yi wa gidansu da ke kan titin al-thaura a tsakiyar zirin gaza ya yi shahada an haifi yusuf a cikin gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila a shekara ta 2008 kuma sunansa yana da nasaba da labarin mahaifiyarsa yar fursuna fatima azzak wacce ta haife shi a gidan kurkuku fararen hula hudu ne suka yi shahada yayin da wasu goma na daban suka jikata sakamakon harin bom da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida da ke kan titin jaffa a unguwar tufa da ke gabashin birnin gaza ƙarshen labarin duniya kenan. To bayan labarin da kuma shan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da shirin kokun san sannan shirin duniyar mu a yau sannan shirin tarbiyyar iyali da ƙarshe mu saurari shirin filin faɗakarwa da tare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku huta lafiya. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim ma sauraro yau Asabar 21 ga watan Tir. Ziyad dai ya bi ta mashigar ruwa da ake kira Jabal Tarik da ke tsakanin ƙasashen Morocco da kuma Ispaniya don shigo da mayaka musulmi masu yawa kamar haka zuwa cikin Espaniya, inda bayan shigowarsu ne sai Tariq bin Ziyad ya kona dukkanin jiragen ruwan da suka shigo da su Espaniya. Sai ya ce wa musulmi ko ku mutu ko kuma dai ku sami nasara a kan wa'annan turawan ku kuma yada musulunci a tsakanin su Da haka kuma musulmi suka kwace iko da ƙasar Espaniya a lokacin ne kuma suka kafa daular musulunci ta farko a ƙasashen turai amma bayan shekaru masu yawa musulmi sun yi rauni turawan suka sake kwace ƙasar Espaniya daga hannun musulmi a halin yanzu dai turawan ne suke iko da ƙasar Espaniya suka kuma takaita samar musulmi a ƙasar kafin haka dai musulmi sun yi iko da ƙasar andalus ko Espaniya na tsawon karnuka takwas kafin turawan su sake kwace iko da ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 792 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan Yuni shekara ta 1233 miladiya sojojin kiristocin holland sun yi wa birnin iskandariya na kasar masar kofar rago suna son kwace shi daga hannun musulmi wannan ya faru ne a daidai lokacin da salahuddin ayubi shine yake iko da kasar masar kuma ga shi an san shi da cewa shi ne wanda ya kwace birnin kudus daga hannun kiristocin a baya kafin salahuddin ayubi ya iso birnin iskandariya da mutanen birnin sun fara fafatawa da sojojin holland wanda suka zo da sojoji cike da jiragen ruwa daga tekun mediterranean wannan halin ya ci gaba har isowar salahuddin ayubi da ayarin mayakansa ba daɗe ba dai salahuddin ayubi ya karya su ya kuma sami nasara a kansu ya tilasta musu janyewa daga ta inda suka shigo ƙasar ta masar wato ta tekun mediterranean masu sauraro ko kusan shekaru 187 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan muharram shekara ta 1260 hijira kamariya amir abdulkadir aljazairi shugaban masu gwagwarmaya da sojojin ƙasar faransa 'yan mamaya wanda suke mamaye da ƙasar faransa a lokacin ya shiga hannun turawan an kuma kawo ƙarshen gwagwarmayarsa kafin haka dai masana suna ganin dalilan da suka sa aka kama amir abdulkadir aljazairi sun hada da cewa bai da sansanin sojojinsa a cikin ƙasar algeria saboda turawan sun mamaye dukkanin yankuna a ƙasar ta algeria saboda haka mayakan amir abdulkadir suna amfani da kan iyakokin ƙasar da kuma ƙasar morocco don kaiwa turawan hare-hare a lokacin da turawan suka fahimci haka suka haɗa kai da sarkin morocco wanda yake biyayya a gare su don hana abdulkadir shigowa ta kan iyakokinsu don haka tare da taimakon sarki na morocco a lokacin turawan sun kama amir abdulkadir akan iyakokin kasashen biyu amir abdulkadir ya yi shekaru goma sha biyar yana yakar turawan faransa 'yan mulkin mallaka a ƙasar ta algeria kafin a kama shi a rana irin ta yau bayan kama shi turawan sun tsare shi na wasu shekaru sannan suka sake shi tare da sharaɗin cewa ba zai sake dawowa ƙasar algeria ba amma duk da haka an sake samun wani jagora wanda ya jagorance 'yan ƙasar ta algeria zuwa samun 'yancin kan ƙasar a shekarar 1962 miladiya bayan sun ba da jinin shahidai na kimani rabi miliyan. Ma'an sauraro ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan Tir shekara ta 1914 hijira shamsiya aka fara gwagwarma a birane wa'anda aka fi kula da addini a nan ƙasar Iran don hana dokar sarki sha na Iran a lokacin wato Reza Pahlavi na hana mata sanya hijabin musulunci aiki sarki riza sha tare da haɗin kai da turawa 'yan mulkin mallaka sun so su hana mata a ƙasar iran sanya hijabin musulunci da ƙarfi kamar yadda ataturk ya yi a ƙasar turkiya da haka kuma suke bayyana adawarsu ga addinin musulunci an yi borin ƙin amincewa da dokar hana hijabin musulunci a birnin mashad na arewa maso gabacin ƙasar iran a wani masallaci da ake kira gauhar shah kusa da hubbarin imam aliyu bin musa arrida alayhi salam limami na takwas daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sojojin sha sun yi amfani da makamai masu karfi akan mutane inda da dama suka kai ga shahada musamman malaman addini wa'anda suke jagorantar borin da dama daga cikinsu sun yi shahada suna son tilasta mutanen ƙasar iran al'adun ƙasashen turai da kayakinsu a kan mutanen ƙasar iran amma dagewar malamai da kuma mutanen ƙasar ya sa sarkin ya fasa aiwatar da shirin hana hijabi musulunci a kan iraniyawa mata bayan sun kai dubban mutane ga shahada. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau Shirye wanda yake kama maku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da tambaya mai cewa shin me yasa shugaban ƙasar amurka donald trump yake jin tsoron ƙungiyar raya tattalin arziki ta brics wato brics kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya ce a daidai lokacin da ƙungiyar raya tattalin arziki ta brics take ƙara faɗi tare da shigowar manya-manyan ƙasashe a duniyar kudu ko kuma global south gwamnatin ƙasar amurka ta bayyana cewa ƙungiyar ba ta tattalin arziki ne kawai ba sai dai ita barazana ce ga manufofin amurka a duniya ga kuma tsarin da ke tafiyar da duniyan a halin yanzu mr caroline leavitt kakakin fadar white house ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka tana son ta ga cewa an yi wa amurka adalci a cikin duk wani al'amari a duniya ya ƙara jaddada cewa shugaba trump yana ganin kungiyar brics ta tattalin arziki kungiya ce wacce aka kafa ta don yi wa amurka zagon ƙasa don haka shugaba trump zai ɗauki dukkanin matakan da suka dace kan kungiyar don kare amurka da kuma amurkawa a faɗinsa a wani lokaci a can baya dai shugaban ya rubuta a cikin shafinsa na social media wato truth social yana cewa duk wata ƙasa wacce ta haɗa kanta da ƙungiya wacce take adawa da amurka wato brics za a ƙara mata kuɗaɗen fito na kashi goma cikin ɗari babu wata ƙasa da aka ware a cikin wannan dokar in ji shi maganar kakakin gwamnatin trump da kuma wannan saƙon yanar gizo da ya aika a shafinsa na truth social yana nuna irin yadda gwamnatin ƙasar amurka ta ba wa batun samar da wata ƙungiya wacce za ta ja da amurka a kowane fage a duniya manufar ƙungiyar brics dai ita ce wato kauda irin mamaya da kuma babakerin da gwamnatin ƙasar amurka ta yi da ƙarfin tsiya kamar yadda take sarrafa a cikin al'amuran duniya ita kaɗai ba wanda zai taka mata biriki daga ita sai ƙawayenta na ƙasashen turai doka ƙungiyar brics tana son ta sauya wannan yanayin ta yadda wasu ƙasashe ma za su shiga a dama da su su sauya yanayin da ake ciki su kuma samar da dama ga wasu ƙasashe su faɗi ra'ayinsu su kuma gabatar da gudumawarsu ga ci gaban dukkanin mutane a bayan ƙasa amma duk da haka me yasa amurka take tsoronta saboda shekaru gomomi da suka gabata bisa mamaya a fagen tattalin arziki misali kudaden dalan amurka da kuma siyasa ta ce ke gudana a ko'ina sannan halin yanzu wasu kasashen duniya suna tafiya akan siyasar amurka don haka a cikin wannan halin ƙungiya irin ta brics idan sun bulla to za su zama barazana ga mamaya da kuma babakerin da amurka take wa tsarin siyasa da tattalin arziki a duniya tunda an gina ƙungiyar brics ne da aƙidar 'yancin kai da rashin yarda da duk wani ikon wani a kanta. Mai da martanin da Trump ya yi a baya-bayan nan da ya nuna cewa gwamnatin ƙasar Amurka ta fara ganin alamun tabbata da kuma kankaman aƙidar bijirewa amurka a cikin ƙungiyar ta fara ganin yadda aka fara musayar kuɗaɗe na kasuwanci a duniya ba tare da shigar da dala amurka ko guda a cikinsa ba amurka ta fara ganin wannan iko mutlaki da take da shi a duniya ya fara samun kishiya ko kishiyoyi wanda suke tafiyar da al'amuran siyasa da harkokin tattalin arziki wanda babu amurka a cikinsa kuma hakan yana samun ƙarfi ana samun ƙasashe wa'anda ba sa karɓan umarnin amurka kwata-kwata kuma an fara ganin ƙungiyar brics wacce da farko an gina ta ne da ƙasashe biyar brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu a halin yanzu dai kungiyar brics ta ƙara faɗi kuma tana ƙara samun waɗanda suke sun shiga kungiyar don haka ta zama kungiya mai tasiri a duniya kungiyar brics ta mai da hankali wajen rage amfani da dala amurka a duniya ta kuma sami nasarar kafa cibiyoyin kuɗi kamar new development bank wato ndb wato bankin brics kenan sannan tana kawo ci gaba na kasashen south south ko kuma global south kamar dai yadda hukumar lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya suke tafiyar da ayyukansu ƙungiyar brics tana sauya cibiyoyin lamuni na duniya wa'anda kasashen yamma kadai aka saba saninsu da shi zuwa wasu wa'anda ba sa iko da su wannan abin tsoro ne ga kasashen yamma musamman ita amurka har ila yau amurka tana amfani da dala a matsayin makami ga duk wata ƙasa wacce ta mata biyayya inda take sanyawa irin wa'annan kasashe takunkuman tattalin arziki don raba su da tasirin kudade ƙarƙashin swift har sai ta dawo ta miƙa wuya ga buƙatun amurka har ila yau amurka tana amfani da kuɗaɗen fito a matsayin makami kamar yadda muka gani a zango na farko da kuma na biyu na shugabancin donald trump a wasu lokutan amurka tana barazana ga wasu kasashe ta wannan kafafen don durƙusar da su amma ƙungiyar brics ta zama matsala kuma babbar barazana ga amurka da kasashen yamma saboda suna abinsu ba tare da amurka ta iya yin wani abu ba musamman a taron brics da aka gudanar a rio de janeiro na kasar brazil a cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda kasashen kungiyar suka kafa wani tsarin musayar kudade ta ƙasa da ƙasa tare da ƙarfafa amfani da kudaden ƙasashensu a tsakaninsu ba tare da shigar da dalar amurka a tsakani ba wato za su kauracewa dala amurka a cikin cinikayya da kuma harkokin kasuwanci a tsakanin su a halin yanzu dai kasashen masar da haɗaɗɗen daular larabawa na cikin wannan ƙungiyar waɗannan cibiyoyin kasuwanci ne masu muhimmanci a duniya. abin da ya ƙara damun amurka shine yadda ƙungiyar take ƙara faɗi wanda kuma ya nuna cewa ƙasashe da suke da arziki na man fetur da wasu nau'o'in ma'adinai idan sun shiga wannan ƙungiyar suna iya ƙauracewa dala amurka a cibiyoyin kasuwancinsu wani ra'ayin da kungiyar take da shi wanda kuma barazana ce ga kasashen amurka da kuma ƙawayenta na kasashen yamma shine kungiyar brics tana son sauya tsarin yadda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yake aiki ko kuma a yadda ake tafiyar da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a yanzu su mai da shi irin tsarin irin tsarin ƙasashe masu rinjaye don zantar da wani abu a duniya wannan babban barazana ce ga amurka da kuma ƙawayenta musamman ganin yadda amurka ta yi amfani da haƙƙin veto don ci gaba da kisan kiyashin da ake wa falasinawa a gaza ƙasashe 150 da wani abu suna son abu guda wato a tsaida da wuta a gaza amma amurka kaɗai ta hana hakan wannan tsarin babu adalci a cikinsa ko kaɗan ƙungiyar brics tana son ganin bayan irin wannan tsarin sabuwar ƙungiyar dai tana ganin tsarin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya tsari ne na bayan yakin duniya na biyu kuma babu adalci a cikinsa kuma ƙasashen duniya da dama ba su amince da hakan ba don haka tare da wannan tunanin tabbas ƙungiyar brics barazana ce kuma makiya ce ga ƙasar amurka wacce za ta fi cutuwa idan wannan ƙungiyar ta yi ƙarfi babban damuwar amurka da ƙungiyar brics bai tsaya nan ba idan manufofin brics sun tabbata to duniya gaba ɗaya za ta sauya a cikin tsarurrukanta da dama dokokin ƙasa da ƙasa da dama za su sauya dokoki wa'anda amurka ta dogara da su don danniya da mamaya da babakere a kan sauran ƙasashen duniya don haka duniya wacce ta saba tsayawa tare da amurka a kome a yau tana neman daidaito da adalci a cikinta don haka brics tana son ta samar da sabuwar tsari a kome a ƙasashen duniya musamman idan washington ta dage akan kan tsarinta na nuna ƙarfi akan ƙasashen duniya kwatanta adalci tsakanin ƙasashe da kuma tausayawa ƙasashe raunana wanda zai samar da rayuwa mai sauƙi ga sauran ƙasashen duniya don haka ƙungiyar brics tana son ta samar da sabuwar tsari a komai a ƙasashen duniya musamman idan washington ta dage akan tsarinta na nuna ƙarfi akan ƙasashen duniya brics za ta kwatanta adalci tsakanin ƙasashe da kuma tausayawa ƙasashe raunana wanda zai ba su damar rayuwa mai sauƙi a duniya taron brics na farko an gudanar da shi ne dai a shekara ta 2009 tsakanin shugabannin ƙasashen brazil china india da kuma rasha amma daga baya shugaban ƙasar afirka ta kudu ya haɗu da su don haka sai suka zama ƙasashe biyar sannan daga baya kasashen masar habasha indonesiya iran haɗaɗɗen daular larabawa da saudiya duk suka shiga ƙungiyar a shekarar da ta gabata a taron ƙungiyar wanda aka gudanar a birnin pretoria na ƙasar afirka ta kudu duk tare da adawar da gwamnatin amurka take da kungiyar ta brics ta bayyana cewa ita ba barazana ce ga manufofin amurka da kuma kasashen yamma masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurawa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyan ɗan ba muna fatan har ira yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala ala'i salatu ala nabi wa ala ali wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna da irin tarbiyya ake zuwa yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da kananan yayansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rika wa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsin amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shine ne faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma kuma nara kira da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shine wato kululuwar wannan makarimar akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa fa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau dai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa To ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da ‘ya'ya da Allah da jikoki. Amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa, ma dama ba su da ƙarfin kula da kansu. ‘Ya'ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali. Kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su iya kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyaye wanda kenan ba su da karfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV inda muka fara tattaunawa da Malam Isa Usman Makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru kalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tare da aminci shi da Allah yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fannin mutum zai tura a kansa wannan wato sharadi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi yin aure ga dalili ga auren za a ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a cikin wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne da ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ne daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni a kuma da na shirya na gabatar ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamara da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa inda mukan zanta da malama addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin ƙum a ɓangaren addinin musulunci wanda zai ƙara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. Na fara da tambayar Malam Haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin Musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi. To kamin mu shiga wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tsarhin matsaloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittar mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manuha na halittar mutane na uku menene manuha na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin kwakwalansu to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratu zariyat inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta min wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manuwa na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki din wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani manuha ayyananne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance na sha'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wani ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana buƙatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan buƙatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da buƙatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwa Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu wata'ala da sa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil'aks dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine ainihin watan mabubbuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kun san cewa Allah subhanahu wata'ala hadafin da ya sa ya halicce mutum ba wani abu bane wanda yake komawa ya zuwa ga zatin Allah subhanahu wata'ala mai tsarki natijan wannan hadafi din yana komawa ne ya zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shi ne dama a asase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yana koma ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu ta'ala mawadaci ne Allah subhanahu ta'ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu ta'ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda haka muna iya cewa wannan shine hadasi na asasi wanda ya sa Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadafi na asasi wanda yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abinda Allah subhanahu wata'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai ba ya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin tahqiqin wannan hadasi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud Ko shakka babu Allah maɗaukin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa, kamar yadda hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa, kuma Allah maɗaukin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su, domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa, kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت يا مولاي يا معتمدي فبي Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Balad aya ya kwanza mpaka ya kumi na mbili. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadha al-balad وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا Hello? العقبة وما